أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعائر أنوار محبة الألوية وأكمل لنا ديننا بالهداية الحيدرية وأتم علينا نعمته بولاية المرتضوية وجعلنا من المتمسكين بالعترة الفاطمية اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك نورك الأعظم ونبيك الأكرم أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين لا سيما بقية الله في السماوات وفي الأرضين حجة ابن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ففرج عنا بحقهم فرجا آجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب واللعن الدائم على من جعل الله لعنته عليهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يتفخرون يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك إن في ذلك لآية إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا tazakkarun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗan uwa a ci gaba da bahasanmu eh, na aƙida a cikin littafin a ƙa'idul imamiyya muna a fasali na ɗaya ne inda muke magana a kan, akan mu dangane da Allah subhanahu wa ta'ala a zama biyu da suka gabata mun yi magana dangane da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma um, kasancewan shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya kasancewan shi duk wani halitta daga gurin shi ke gangara shi ne muka ce wajibul wujud shi ne Allah subhanahu wa ta'ala muka ce laisa ka mislihi shai duka mun tabbatar da wannan hakan muka yi magana akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ganu ba da dai sauran bahasosin da suka gabata wanda ba maimaita shi zan yi ba to a ci gaba da wannan bahasin bayan mun yadda akan cewa Allah subhanahu shi ne Allah shi ne mahalicinmu kuma ya yi mana ni'imomi daban-daban wanda muka yi magana a akan shukrul in muka ce Allah subhanahu ta'ala. dukkan abin da ya halitta a yau ya kamata mu fahimta kamar yadda yake akan cewa an sani akan cewa duk abin da Allah ya halitta a duniyan nan duniyan gabaki ɗayanta ya yi ta ne domin mu domin halittunsa su domin ɗan adam to duk nan halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi domin mu yana da gayin mahimmanci kenan a gare mu da wannan ka'idan na shukrul mun'im mu gode wa shi Allah ɗin subhanahu wa ta'ala to akwai wasu alamomi dangane da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin shi mai tsarki da kuma a hadis na ma'asumai waɗanda suka zo suka yi mana bayani akan masnu'iya ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma makhlukiya ɗin shi yani halittan da Allah subhanahu wa ta'ala da sana'antawan da ya yi dukkansu ya yi su ne eh, duka ya yi su ne domin ɗan adam kaman a ayoyi bakwai da na karanta a tashin farko na cikin suratul nahal sun tabbatar mana da haka imamanmu ma'asumai salam sun mana bayani dangane da wannan aya ɗin akan akan cewa duka waɗannan halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su ne domin mu kuma duka a cikin waɗannan za mu iya ƙara fahimtar Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda lokacin da muka fahimce shi za mu gode masa kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya a cikin suratul nahal ɗin inda muka karanta an gani za mu ga inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun na'am anan ka'idan shukrul mun'im za ta shigo kamar yadda muka ce shukrul mun'im za mu ga dole ne a nan mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan mu gode mai da wannan ni'imomin da ya yi kamar wancan mukaddimin a muka yi a jalasusun da ya gabata misali na urfi da muka gaya to wallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun shine wanda ya saukar da ruwa ma'an ko ya saukar da ruwa daga sama domin wa ma allakum domin ku domin mu kenan halittu ɗaza ba tafsir ba ne wannan yana da kyau yan uwa a duba tafasir ɗin malamai za a fahimci abin da kyau za mu ƙara fahimta dangane da ni'imomin da allah subhanahu wa ta'ala ya mana da kuma wajibcin gode masa ɗin yana cewa daga sama eh, daga gare shi akwai abin sha minhu sharabun ko daga a ciki akwai akwai abin sha kuma daga gare shi itace yake wa minhu shajarun fihi tusimun a cikinsa akwai itace wanda a cikinsa kuke yin kiwo an gane to wannan ayan subhanahu eh, aya na littafi mai tsarki Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana lutfa ɗin da kyautan da ya yi mana daga sama ne yake cewa shi ne wanda ya saukar da me da ruwa daga sama ma'un ɗinnan malaman tafsir suna cewa matsar ne shi ne ruwan sama kenan an gane shi ne abin da aka saukar daga sama ɗinnan saboda me ɗan adam ya fa'idantu da shi wajen sha da kuma sauka a ƙasa gurin mai gurin tsirrai waɗanda suke haga cikin ƙasa ɗan adam ya yi amfani da shi akan kanshi na sha kuma sannan kuma ya yi amfani da shi a wajen mai hayya'a masa wannan abin da yake samu ya ci ba ma haka ba yana da fawa'id da yawa ruwa ɗinnan ruwan sama kenan wanda za mu gani malaman tafsir sun yi magana daga cikin shi akwai tathirul ard yana tsarkake ƙasa yana tasfiyatul hawa yana tsarkake mana iska duka wannan ma'ul hatar ɗin nan kenan yana tsarkake mana iska yana tsarkake mana ƙasa kuma yana ijadin wasu abubuwa wa'inda suke ƙawwama jikin insan da makamantan irin wa'annan an gani to wannan yana da fa'ida su san gasken gaske ruwa a cikin ɗan adam kuma Allah ya yi halicci wannan ruwan ya sako da ruwan daga sama ne an zala sama'i don wa don a sha sannan kuma a yi tsoro da shi an gani ko har kai ga za a iya yin um, za a rayu da shi kenan rayuwa mai kyau Allah ya yi haka ne don wa don da wannan ayan ga baki ɗaya ka'idan shukurul mun'im za ta shigo ko ba za ta shigo ba za ta shigo bai tsaya a nan ba sai ci gaba da cewa bayan shi ne ya saukar da wannan ruwan ko ya saukar da ruwa daga sama saboda mu sha da kuma ababen ta za su tsoro daga wannan shi ne sai yake cewa yumbitu lakum bihi zar'a an gani ko yana tsirar da shuka game da shi zar'a wa zaitunan wa nakhila wal a'naba wa min kulli thamaratin sai kafa hujja da wannan zaitun dabino inabi kuma daga dukkan 'ya'yan itace dukkan su min kulli thamarat dukkan 'ya'yan itace kenan sai ke cewa na fi zalika la'ayatan liƙaumin ya tafakkaru lallai ne a cikin wannan zalika abincin ɗin haƙiƙa akwai aya ga mutane waɗanda suke yin tunani an gani a cikin wannan akwai me akwai aya ga masu tunani kenan tadabbur wanda za mu gani da Allah ya saukar da wannan ruwan sai me tsirai da shukoki suna yana tsirar da eh, shuka da daga shi kenan don sai kawo misali da wannan zaitun da da da da zaitun ban san me sunan shi da hausa ba sai kuma eh, nakhil shine dabino anab shine inabi jam'ul inabi an gani to duka wannan shi ma menene shi ma duka um, baiwa ne da lutufi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya mana kenan Allah bayan ƙasa ta sha ruwa sai ya fito da nan tsirran masu inabi malaman tafsir sun tafi akan cewa me yasa aka yi amfani da su zaitun da inabi da dabino maimakon duka sauran fawakai an gani wannan akwai maganganun malamai dangane da shi wanda wanda yake bukata yana iya koma cikin tafasiyar sai ya ga maganan da malamai suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da cewa wa sakhara lakum laila wan-nahar wa shamsa wal-qamar Allah subhanahu wa ta'ala kuma me ya hore mana wa lakum ya hore muku lail dare nahar wuni kenan da kuma shams da rana da da wata da kuma nujum shine eh, jam'in taurari duka Allah subhanahu ya hore su da menene musakharun bi amrihi ya hore su ne da me da umarninsa inna fi zalika la'ayatin liqaumin yaqilun shi ma wannan aya ne ga ma'abuta me ga ma'abuta hankula waɗanda suke yin tunani an gani an gani to nan horewa taskir ɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana na me na dare da rana da wuni da su duka za mu ga suna da amfani wa shi wannan ɗan adam ɗin an gani ɗan adam yana da me rana yana masa amfani maddi da ma'anawi wanda na manta ayan farko an na'am na'am eh, haka ne eh, shi wani eh, rana da wuni da dare da wata da nujum dukkansu suna da wasu fawa'id a jikin ɗan adam da dukkan nau'o'insu da a cikin rayuwar ɗan adam yana da matukan amfani wanda malaman kimiyya sun tabbatar da haka wanda mutum domin ƙarin faɗaɗa bahasin zai iya nema da kanshi fa'idan wata eh, rana a jikin mutum za a ga suna cire irin su cholesterol da kuma irin wannan ranar da za a ga akwai vitamin d a cikinta akwai da sauransu da sauransu haka shi ma dare da wuni duka zazzaza za mu gani aya yana cewa waje allan noma da waje allan nahara ma'asha da sauransu to duka to za mu gani duka suna duka wannan allah subhanahu ala ya eh, hore su ne ya killace su ne ga ɗan adam domin amfanin su gare shi an gani duka wa'annan fa duk da mu allah subhanahu ala yi wannan to mai hankali ya kamata ya gode wa wanda ya mai wannan ni'iman ko bai kamata ba kuma ya kamata ya fahimci cewa idan zai gode wa wanda ya mai ni'iman ya kamata ya fahimta akan cewa a matakin farko ya kamata ya san wane ne shi wannan mai ni'iman haƙiƙan sani haƙiƙan sani da ma'anan sani ijimali ba wannan sani tafsili ba da muka yi magana cewa an hane mu gare shi an gani to sai Allah subhanahu wa ta'ala har wala yau ya ci gaba da cewa وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيتان لقوم يذكرون gani Allah ya ci gaba da cewa kuma abin da ya halitta muku a cikin ƙasa wa ma zara alakum fil da abin da ya halitta mana a cikin ƙasa yana mai saɓanin launuka mukhtalifu alwanukum inna fi zalika la'ayatan ya yazakkarun lallai ne a cikin can ɗin? hakika akwai aya ga mutane waɗanda suke tunani ko suke iya tunawa an gani ko to ƙari ne dangane da ayoyin saman shi wayanda suka gabace shi ma'ana baya ga duk wa'incin ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta na ruwa da sauransu dinnan duk da muka yi magana to shi ne kuma ya ƙara halitta wasu ababe a cikin ƙasa da dukkanin saɓaninsu na mulabasat ne abinci ne zaujat ne da sauransu duka wa'annan duka mukhtalifa alwanuhu duka nau'in halalinsu Allah ya halitta su ne domin wa domin mu duka wannan halittar na Allah ne subhanahu wata'ala amma ba kowa yake iya fahimtar wannan ba sai wa sai waɗanda suka kasance suna da tunani suna iya tunawa suna yin tafakkuri suna um, fahimta su ne za su iya fahimtar duka wannan abubuwan da ya yi shi ne wa ma zara alakun fil ardi mukhtalifa alwanuhu inna fi zalika la'ayatul liqaumin yazakkarun an gani ko to bayan nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayanin wasu ni'imomin shi wanda ya yi mana ya yi wa halittunsa a cikin wannan ayan ko a cikin wannan sura inda yake cewa wa huwallazi sakhara al-bahra lita'kulu minhu lahman طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخرا فيه litabtagu min fadlillah wa la'allakum tashkurun gani to Allah subhanahu wata'ala sai ci gaba da mana bayani da me da bayani da eh, teku bahar teku ko rafi teku ina ga shine zai zama bahar ko an gani ya ci gaba da mana bayani da ni'iman da ya bamu na teku da naman da yake cikin shi da dukkan halittun da suke ciki wanda Allah subhanahu wata'ala ya adana na namansa da kuma ma'adin ɗaya suke ciki Allah subhanahu wata'ala yan uwa ya zaɓa wannan ne saboda teku yana da wani shakali mai girma a cikin duniya wanda mamba'in arziki da kuma ni'iman mu al'umma 'yan adam yake a cikin shi shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuma shi ne wa huwallazi shi ne ɗin nan wanda ya hore teku gare ku kenan sahar albahara ya hore ya taskace ya yi taskirin teku lita'akulu min hulahman domin ku ci wani nama lahman fariyan wani nama sabu daga gare shi wa min minhu sai ci gaba da cewa kuma kuna fitarwa ta min minhu daga gare shi me kuke fitarwa qawa wato ado minhu hilyatan talbasunaha wani kawa ku ado wanda kuke yin ado da ita an gani ya ci gaba da cewa bayan nan ya ce wataral fulka ya ci gaba da cewa kuma sannan za ku ga fulk um, safina kenan um, fulk jam'i ne na safina eh, za mu ga jam'i ne ko kuma a wani lokaci yana zuwa da sigan mufrad mufrad ko jam'i duka in gani to um, shi ne ke cewa muwahiran fihi wa tabtagu min fatlihi wa la'allakum ƙawa kuma kuna ganin jirage suna ratsawa da yankarwa a cikinsa misali jib jiddan za a gani yadda um, um, jirgin ruwa yake da dukkan nauyin shi ba. in ya ruwa baya natsewa, an gani yana tsayuwa a kan ruwa ga yadda yake gudu yana ketarwa Shi shine taral fulkan wakiran fihi an gani yana ke abin hunin ban sha'awa da kuma tsoro ga wanda yake tsoron ruwa an gani yadda yake cetarwa za ga akwai wani hikima na Allah subhanahu ala duk nauyin shi za ga bai nitse a cikin wannan ruwan ba yana nan a saman shi an gani ne sai ci gaba da cewa walitabtagu min fadlihi la'allakum tashkurun an gani to da kuma hakan ne eh, kuma domin ku yi me domin ku eh, tafta gumin fadlihi ku nema daga arzikin shi ma'ana ku yi kaman eh, mai ake cewa irin kasuwanci akwai abin da ake ce mai mm, da hausa irin na'am kamar eh, ana ce mai fatauci yes an gani domin a yi ana yin sana'a wanda za mu ga irin har yanzu akwai shi din za mu ga ana irin wannan shifin da ake yi a gani irin fatauci na kaya da sana'a da waye ne da sauransu shi ne tabtagu min fadli in fadli. wa la'allakum tashkurun me yiwuwa wala Allah kun tashkura me yiwuwa za ku gode masa shi Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya wanda ya muku wannan ne ni'ima din nan an gani wannan duka a gurguje ba tafsiri nake ba muna magana ne akan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana da kuma halascin da ya kamata mu yi wajen godewa shi wannan um, ma'abocin ni'iman da ya mana an gani to sai kuma ya ci gaba a gurguje ci gaba da cewa wa alqa fil ardi rawasiyan an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun yan uwa ina ba mu shawara da mu duba tafasir mu ga hakikanin bayani dangane da waɗannan gwalagwalan ayoyin dangane da eh, ni'iman da Allah subhanahu wa ta'ala ke mana yake cewa wa alƙafil ardi rawasiyan kuma ya jefa a cikin ƙasa rawasiyan tabbatattun wasu duwatsu ko domin kada ƙasan ta karkata kenan rawasiya an tami da bikon wa an haran ta karkata da ku wa an haran koguna wasu bulan da hanyoyi hanyuka ko hanyoyi la'allakum tahtadun tsammani ku za ku shirya. tsammani la'alla yani tahtadun la'alla ko za ku shiryu na'am yan uwa kamar yadda aka sani ne ƙasa yana da nashi khususiyat an gani ita wannan ƙasa kamar jabal da sauransu suna da nasa khususiyan inda take takwimin ita arad ɗin ma'ana tana hana wayannan duwatsun suna hana girgizan ƙasa a cikinta duk wannan shi ma Allah subhanahu wata'ala ya jefo su ne cikin mu a cikin wannan duniyan duka domin amfanuwanmu an gani domin amfanuwanmu ya zama mun samu mai rayuwa tsayi ba duka wannan yana da a cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ne wanda za mu gani shi ma yana da kyau a bincika duk da ba wannan muke ba a bincika za a hasiyat ɗin da ƙasa yake da shi a cikin duniya insha Allah sai na aya na gaba na kusa da ƙarshe yake cewa wa alamatin wa bin najmi hum kuma da wasu alamomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kuma da taurari suna masu neman shirya ga tafiyar eh, shi wannan tafiya ta ita sana'a ɗin ko na eh, mutum na kasibantaka kenan ko eh, me ake ce mai ana ce mai wannan irin fatauci da ake cewa an gani an gani to a ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayan sai ya ɗarraha wani tambaya wanda tambayan sai ya bar wujdan ɗin mutum ya amsa kamar yadda yake a al'adan alkur'ani yana da wannan yana ɗarraha mm, matsala ko ya ɗarhara su'al saboda ne wujdan ya yi taharruki wajen fahimtar um, abin da yake matlo Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa أفمن يخلق كمن لا ي... كمن لا يخلق تذكرون Allah subhanahu wata'ala yake cewa shin wanda ya halitta wanda yake yin halitta eh? yana yin kama da wanda baya yin halittan gari wanda ya halitta yana yin kama da wanda bai yi halitta ba da wanda baya yin halitta afala ta zakarun shin ba za ku yi tunani ba an gani to wannan kenan da wa'innan ayoyin za mu fahimci shukrul mun'im za mu fahimta akan cewa wanda ya halitta da wanda bai yi halitta ba abadan ba za su taɓa zama musawi ba dole wanda ya halitta yana a'ala wanda yake ya gangaro ne daga mai halittan makhluki nan shi yana asfal ne dole ya yi iltimasi da shirut da ƙawa'id ɗin da ya sanya a cikin rayu a cikin duniyan nan na samun ne na samun kamala bashariya na samun kamala cikakkiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mm, wasilolin shi zuwa gare shi da sanin shi na haƙiƙa su ne ahlul kisa ahlul bait alaihi salatu wassalam wanda na ƙarshensu yana tare da mu alhujja almuntazar ajalallahu ta'ala farajahu sharif baqiyatul kenan muna fatan eh, Allah ya gaggauta bayyanansa ya kuma sanya mu daga cikin waɗanda za mu hidimta masa zai yi alfahari da mu wa sallallahu ala muhammadin wa ali na tahirin اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سلام الله mahadi zai zo da gaggawa ku dan uwa nawa ramin da muke ta tonawa mu ƙara kaimi da dagewa alamu suna nunawa a kusa za mu cimma ruwa alamu suna nuna mu haƙi zai zo da gaggawa